Mutanen da cutar shan inna ta yi wa illa a jikinsu sun gudanar da jerin gwano a manyan titunan birnin Mena fadar gwamnatin jihar Niger albarkacin ranar 24 ga watan Oktoba da hukumar lafiya ta duniya ta ware don faɗakarwa kan cutar ta shan inna. duk da yake dai an samu gagarumar nasara a yaƙi da cutar shan innan a Najeriya. Ƙasar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ƙalilan da suka rage da cutar ta shan inna. To sai dai a lokacin da hankalin duniya ya karkata wajen ƙoƙarin hana yaɗuwar cutar ta shan inna da makawar da ita a faɗin duniya. Waɗanda cutar ta riga ta yi ma'illa a nan jihar Niger sun ci ba a ɗaukar su da mahimmanci duk da irin gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa a yaƙi da cutar shan innan. Malam Muhammad Awal shine shugaban kungiyar masu dauke da nakasa a sakamakon cutar tashan inna a jihar Niger. Yanzu misali ai kaga ni zan ce na dan gurguri ilimi kuma na da dan matsayi na da rawar da nake takawa a bangaren gwamnati. To amma zan iya gaya ma cewa kallon ayabar kallon ayabar buri ake mun. Ka gani to balle kuma wanda ma bai ilimin ba. To yanzu me kuke so a yi akan wannan al'amari? abin da muke so a yi musamman ita hukumar kula da ilimin yara unicef da kawarta hukumar kula da lafiya ta duniya unicef yadda suka kula da 'yancin yara mu ma na kasassu da polio ya shafa ko shan inna a tashi tsaye akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ga cewa an yi mana wanda zai kyautata rayuwarmu jerin gwanon waɗanda cutar ta shan inna ta yi wa illa dai yana da matuƙar mahimmanci wajen faɗakar da iyaye in ji jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar yakubu salihu abdullahi don gaskiya duk inda muka zaga mutane sun taso sun shige mu sun ji daɗi sosai at least abu irin hakan nan kaga yakan buɗe ma mutane ido yakan nuna wa mutane kan mahimmancin eh, alluran rigakafi Dr. shak Abdallah, daraktan sashen allurar rigakafi na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ce, da ta kasance a cikin jerin gwanon ga abin da take cewa. Don haka muna wannan rali ne don mu wayar da kan jama'a akan cewa ya kamata yadda aka tashi da tsaye akan aje a kau da cutar polio a ba mu goyon bayan na har yanzu muna bukatar wannan goyon bayan. Akwai wata matsala da kuke fuskanta ne ko ko menene dai? eh to matsalan da muke fuskanta shine daga iyayen yara cewa wai zagayen ya yi yawa a yi wannan yau kafin a ce wata ɗaya a sake yi to wannan kuma ana yi ne don a ƙara ma yara kuzari Ƙwararru a kan fannin kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa baiwa waɗanda cutar shan innan ta yi wa illa muhimmanci a yaƙi da cutar polion zai taimaka matuƙa wajen samun nasarar da ake buƙata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.